الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne wanda ya daidai da daren ashirin da biyar ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara daidai da ɗaya ga watan april shekara ta dubu biyu da takwas muna karatun littafin al'aqidatu tahawiyya ta babban malami al'imamu abu ja'far tahawi allah ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba a jiya mun tsaya a gaba ta sittin da hudu na wannan littafi wadda wannan gaba take tabbatar da cewa shi imani abu guda ne kuma muminai dukkansu matsayinsu ɗaya dangane da asalin imani sai dai wani muminin yana fin wani saboda tsoron Allah da taka tsantsan da saba wa son zuciya ya bi abin da Allah maɗaukakin sarki da manzon shi suka faɗi, sannan da lazimtar abin da ya fi a cikin ayyuka na ainihin musulunci. Wannan gaba a fakaice tana tabbatar mana da wata aƙida ne daga cikin aƙidojin malaman ahalus sunna ita ce aƙidar cewa imani yana ƙaruwa yana raguwa, imani na ƙaruwa da ƙaruwar kyawawan ayyuka. kuma imani yana raguwa da raguwar ainihin wato kyawawan ayyuka. Don haka ɗan uwana musulmi abin da yake ɗaukakar daraja gare ka shine ka yi ƙoƙari kana ainihin aikata ayyuka na alkhairi kuma kana ƙara ainihin tunkuɗa kanka wajen aikata ayyuka na alkhairi sai zan imaninka sai ƙara hauhawa. Amma daga sa'ad da aka samu ka rage ayyukan alkhairi to sai matakin imaninka ya sauka. sa'ad da aka samu ka saɓa wa Allah ka shiga cikin saɓon Allah da fajirci da nau'uka na ainihin zalunci nan kuma sai ainihin imaninka sai ya rinka raguwa. Don haka imani asalin shi abu guda ne, amma na wani yana fin na wani saboda wane ya fi wane tsoron Allah, wane ya fi wane bin Allah, wane ya fi wane saɓa wa wane yana lazimtar abubuwan da suka fi, saboda haka jama'a sai a lazimci waɗannan abubuwa. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Gaba ta sittin da biyar Malam ya ce, Wal mu'minuna kulluhum auliya'ur Rahmani, wa akramuhum inda Allahi atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'ani. Wal imanu huwa al imanu billah wa mala'ikatihi wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhiri wal qadari khairihi wa sharrihi wa hulwihi wa murrihi min Allah ta'ala. Malam ya ce, Muminai dukkansu masoya Allah ne, ma'ana walittaka yake so ya tabbatar mana cewa mu a cikin aƙidarmu musulmi ahalis sunna masu bin manhajin salafus salih mun yadda da cewa daga cikin ayyuka da Allah maɗaukakin sarki yake bayyanawa game da bayan shi, to akwai ainihin karama ta waliyai. me ake nufi da karama ta waliyai ita ce Allah maɗaukakin sarki yakan dubi wani mumini mai tsoron shi sai ya ɗaukake shi wajen samar da wasu abubuwa waɗanda suka saba wa gama garin mutane waɗanda abubuwan suke faruwa daga gare su wannan kuma yana nuna kenan sai in Allah ya nufi karama za ta bayyana a hannun wane baya nufin cewa lallai dole dukkan waliyi sai ya samu wata karama ta faru a hannun shi, saɓanin yadda da yawanci daga abubuwan da mabiya ɗariƙu suka ƙudurce, cewa in dai waliyi ne, to sai an gan shi da wani abu wanda ya saɓawa abin da mutane suke yi, a'a. Samuwar imani da biyayyar Alƙur'ani in ya ɗore a haka, ko da ba a taɓa samun wani khariki lil'ada wani abu da ya saba wa al'ada ya taɓa faruwa a hannun shi ba wannan baya nuna cewa ba wali ba ne don haka ita karama tana ɗaya daga cikin siffofin da ke ainihin nuna walittaka ne amma ba ita ce siffa kaɗai da take tabbatar da walittaka ba yadda har in bata faru ba za a ce a yo ai ba wali bane dan haka ku gane wannan kuma ita karama ba a da'awarta duk sanda ka ji mutum ya ce ku zo in nuna muku karama to babu shakka wannan ba wali bane domin tana faruwa ne ba tare da an shirya mata ba ba a ma san za ta faru ba amma in abu ne ya zama ana cewa ku zo ku taru za ku ji zan yi magana da tsuntsaye zan yi magana da maciji to wannan ba wali ba ne matsafi ne ko kuma wanda shaiɗanu ne suke ruɗa ko da bai san suna ruɗa shi ba wani matsafi ne ma'ana abu ne wanda ya iktisabin shi ya tsururuce shi shi ya gayyato wannan abin shi ya je ya ainihin koyo shi don ya zo ya nuna wa mutane kamar mutanen da suke ainihin ‘yan daki buzu ma'ana mutanen da za su ɗaura buzu su ɗaura fata a jikinsu sai su ainihin samu wuƙaƙe masu kaifi suna ainihin gogawa a jikin cikinsu suna cewa ai gashi wuƙa ba ta cinsu waɗannan ba waliyai ba ne matsafa ne idan ba matsafa ba ne, to waɗanda shaiɗanu ne suka ruɗa, to me bambancin waɗannan abubuwan? Akwai wanda yake matsafi ne zai je samu wani abu ne da zai ci, ko ya sha, ko ya rataya, ko ya shafa, sai zan sai yanka wuƙa a jikin shi sai wuƙa ba za ta ci shi ba. Wannan zai rinka gayyato mutane cewa ku zo ku ga wuƙa ba ta ci na. Wannan ba wali ba ne matsafi ne. daga cikin abin da ke tabbatar da haka shine sai da ya aikata wani abu na ci ko sha ko shafawa ko kuma ɗaurawa ko ratayawa ko makalawa ko yin wanka da wannan abu ko kuma saka wannan abu a jika sannan ya gayyato mutane cewa ku zo ma'ana irin wannan da za ka same shi da guraye da kambu ka ce to duk a ciccire waɗannan abubuwan zo wuƙa ta yanke ka ba zai yarda ta yanke shi ba ire-iren waɗannan mutane za su je su ainihin yi wanka da wani maiko a jikinsu, sai wannan maiko ya biya dahu a jikinsu, sai su zo sai a kunna wuta, sai su rinka ainihin faɗawa cikinta, sai a ce ku zo ku ga sharifai wuta ba ta cinsu. Wannan ba ainihin sharifkantaka ba ce, a'a, abu ne wanda suka tsururuce shi sai da suka yi wani aiki sannan ya samu. To waliyi babu wani aiki da yake aikatawa dan wannan khariki lil'ada don wannan abu da ya saba wa al'ada ya faru. Abin da kawai yake yi yana imani da Allah, yana bin Allah, yana kula da dokokin Allah, ran da abin ya tashi faruwa ba zai sani ba. Al'imamul Bazzar ya ruwaito yawa a cikin littafin shi kitabul Musnad, daga sahabi bara'u ɗan azib Allah maɗaukakin sarki wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aike shi. da manzo Allah ya aike shi sai cikin tafiyar da ya yi sai ya zan akwai daji yana cikin tafiya sai ya ji ruri na zaki zaki ya taso yana ruri bara'u ya ce sai ya natsu sai ga kawai zakin ya fito ya tsaya gaban shi ya tare shi yana ƙoƙarin ya ci shi ya kama shi ya cinye shi sai bara'u ya natsu sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aike ni kuma ka taso za ka cinye ni? Shikenan sai zakin sai kwantar da kai sai daga kai kamar ya mai ishara cewa mu tafi in raka ka sai ya fasa cin shi. Sai zakin ya tasa shi gaba har sai da ya kai shi dab da ƙofar garin da zai je. Bara'u ya shiga garin shi kuma zakin ya juyo baya. Yanzu wannan menene ya faru? Abu ne wanda aka shiryawa? Ba abu ne wanda aka shiryawa ba. ina fatar mun gane. Bara'u ya gayyato mutane, ya gayyato ‘yan jakan magori, ya gayyato ‘yan jaridu, an ɗibo ‘yan Islamiyya sun yi baje, sun yi tutoci, sun taho, cewa ku zo ku ga sahibatul bahira wal maqamatul aliya ba a yi wannan gayyar ba. Ba wanda ya sani shi kan shi bai san haka za ta faru ba, to yanzu wannan karama ce ta faru. Ko kun gane jama'a abin da ba shirya mishi kai ba, sai dai yana da kyau ku gane. ko da baka shirya wa abu ba ya faru irin haka wanda ya zan ya saba irin abubuwan da ke faruwa ga mutane sai fa an dube ka tukuna kana da imani ga Allah kai mai bin Allah ne dan za a iya samun wani fasiki mazinaci ko mashayin giya ko ɗan ƙwaya wani abu ya faru a hannun shi haka wanda zai zama khariqul lil'ada to ‘yan ɗariƙu da yake ba su bambance wanda karama za ta faru ba sannan su ce waliyi don haka sai ka ga wani lokacin sun ɗauki mahaukaci ko sun ɗauki fasiki sai su ce wannan waliyi ne ma'ana su a wurinsu waliyi shine wanda duk wani abu ya faru a hannun shi wanda ya saba wa al'adar mutane amma a wurin malaman musulunci ba a cewa wane waliyi domin wani abu ya faru a hannun shi sai in an dubi shi yana da imani. yana da bin Allah, baya ainihin durmusa kanshi cikin saɓannin Allah waɗanda suka bayyana na daga kaba'irai da makamantan haka. To, in haka ta faru sai a ce, ya tabbata wane martabar shi a imani har ya zama babban waliyi daga cikin waliyai. In ba haka ba kamar yadda malam ke cewa kowanne mumini fa waliyi ne, sai dai kawai wanda wannan irin abubuwan suka faru, to martaba ce ta ƙaru. ta walittaka ɗin, amma ba wai ran nan ne yake nuna cewa ran nan shi waliyi ba ne, dama mumini waliyi ne, amma faruwar kharikun lil'ada ɗin shi ya ƙara bayyanawa da ɗaukaka darajar shi da martabar shi a cikin wilaya ɗin. Jama'a kun fahimci wannan? Wannan dangane da mumini kenan. Idan ka Idan kafiri ko fasiki wanda bai imani da Allah ba gaba ɗaya kafiri ne, ko kuma musulmi ne amma mai dirmusa, mai nutso a cikin saɓaddin Allah. Idan wani abu ya faru a hannun shi wanda ake ganin ya burge mutane yana, yana iya kama miciji ko yana iya kaza, kuma ya ce shi fa bai taɓa yin wani magani ba, bai taɓa haɗiya ko sha ko shaƙa ko sawa ko wani abu ba, hakan nan dai yakan iya kama miciji. yanzu misali za ka ga gayu mashayin taba shashasha wanda bai damu da addini ba musulmi ne amma addinin sallan ma bata dame shi ba sai ka gan shi electrician ne wato yana harkar wutar lantarki sai ka ga ba tare da safar hannu ta masu aikin wutar lantarki ba sai ga danki wutan nefa yanzu taɓa wutan nefa ba ta yi shokin ɗinka ba ba tare da ka ci ko ka sha ko ka sa wani abu ba wannan tana nuna abin ya saba wa yadda ɗabi'a ɗan adam take domin a ɗabi'ance wutan nefa tana ainihin shokin ɗin ɗan adam sai zama shi wannan in ya taɓa wutan nefa ba ta yi mishi komai kuma tsakanin shi da Allah ba wani siddabaru ba wani abu da ya taɓa yi to sai a dube shi salihi ne bawa ne daga cikin bayan Allah mumini ne mai kula da Allah to sai a ce wannan abin da ya faru gare shi karama ce ta faru idan kuwa ba mai kula da Allah ba ne, amma musulmi ne, ko kuma ma kafiri ne, to sai a ce wannan ba karama ba ce, wannan ihana ce, Allah ya so ya tozarta shi ne, tozarci ne ma ba ɗaukaka ba ce, ƙasƙanci ne ma gare shi. Ko kun gane da kyau jama'a? Idan kuwa annabi ne, to shi annabi yakan zo da mu'ujiza. ko ya zo da mu'ujiza don ta taimaka mishi tallan annabta shi, ko kuma ya zo da mu'ujiza domin kare ƙure da aka neme shi da ita, kamar yadda Fir'auna ya ce wa Musa, in kunta ji'ta bi ayatin fa'ati biha. In akwai wata aya, akwai alama, akwai mu'ujiza, akwai dalilin da zai shaida cewa kai Allah ne ya aiko ka, nuna mana mu gani. Sai annabi Musa ya sa hannun shi a hammata, sai ya fitar da shi sai zan yana da haske. yanzu wannan an haɗa wutan nefa ne ko an haɗa batir ko janareta ko wani abu? A'a, Musa annabi ne daga cikin annabawa, to tun da annabi ne daga cikin annabawa yanzu wannan hannu nashi da ya sa ya fitar da shi, to wannan ba karama ba ce, mu'ujiza ce, ita ce gagara ba don gagararru kenan da Hausa. Ina fata an gane, duk wani wanda ya gagara daga cikin gagararrun mutane bai isa ya zo da mu'ujiza ba, domin ita Allah yana baiwa annabawa da manzanni ne kawai, waliyai ba sa samun mu'ujiza, waliyai karama suke samu, kafirai da fasikai kuma suna samun ihana. Dangane da wani nau'i na abin da yake ɗaukar mutane game da karama da mu'ujiza, akwai wani abu da ake kiran shi shirasa. Shirasa hasashe ne da yakan faru daga wani sai kuma al'amarin ya tabbata kamar yadda ya hasaso shi, misali sai ce gobe iwar haka ana ruwa a garin nan wannan mutumin ba boka ba ne wannan mutumin ba annabi ba ne sai a duba a ga idan mai bin Allah ne sai a ce to wannan wata sauƙaƙewa ce Allah maɗaukakin sarki ya mishi ya faɗa ba tare da wani abu ba Allah ya saka mishi abu a tunanin zuciyar shi kuma ya faɗa kuma sai a waye gari goben iwar haka sai a zan ana ruwa wannan firasa ce tana iya faruwa akwai ta a musulunci amma takan faru kuma ga wanda yake kafiri ne kamar Nostradamus. Nostradamus wani bafaranshe ne ba ma guje, bai yi imani da Allah ba, bai yi imani da addinai ba ma gaba ɗaya. Shi yasa za ka ga ya yi abubuwan da turawa da ‘yan boko suke kira prophecy, ya rinka yin hasashen abubuwa wanda su a wurinsu wai sunan abin annabta. Amma abin da Nostradamus ya yi hasashe ne, sai ce, wani lokaci za a zo a samu kaza ma'ana duk abubuwan da ke faruwa a duniya a yau in ka karanta the prophecy of Nostradamus za ka samu duk ya hasaso yakin Saddam dinnan su September 11 su yakin Hitler su menene duk abubuwa ya hasaso su shekaru ɗaruruka da suka gabata shin wannan yana tabbatar da cewa Nostradamus annabi ne a ba annabi bane wali ne a ba wali ba ne to karama ce ta faru a ba karama ba ce dan abin ba ya faru ba ne yana da rai ya hasaso ne ya ce kaza zai faru misali da ya tashi zai predicting zai yi hasashe game da September 11 sai ce wasu tsuntsaye masu fuka-fukan karfe za su zo wani lokaci kaza kaza za su daki wani dogon gini daga nan ne yaƙi zai ɓarke wa duniya wanda wannan yaƙi ba zai tsaya ba har kiyama ta tashi haka zai ta yaɗuwa. In ka dubi wannan ka auna da abin da ya faru Satumba 11 sai ka ga, saboda a lokacin babu jirgin sama a duniya, don haka abin da zai iya kwatanta abin da ya shiga cikin ƙwaƙwalwar shi shine ne, tsuntsu mai fuffuken ƙarfe. A wannan lokaci ba a taɓa ganin tsuntsu mai fuffuken ƙarfe ba, amma shi abin ya ɗarsasa a zuciyar shi, amma bai sanya zai abbara ya zai yi bayani a fahimta ba kawai sai ce tsuntsaye guda biyu masu fuka-fukai na ƙarfe. Yanzu wanda ya rayu a yanzu ya gane cewa me ake nufi da waɗannan tsuntsaye, jiragen sama ne na September 11 da suka faru. Ina fatar mun gane. To yanzu wannan Nostradamus da abin ya faru gare shi jama'a ba annabta ba ce, ba karama ba ce, ba mu'ujiza ba ce, amma menene firasa ce, to kafiri ma yakan iya yin firasa kuma ta tabbata. sai malamai suka ce, akwai firasa wadda take faruwa saboda gogewa da aiki, ita ce ta professionalism, sai injiniya ya ce, wannan gini in aka yi shi a haka, to zai zauna, amma in aka saba haka, to zai rushe. Yanzu wannan hasashe ne injiniya ya ko ba hasashe ba, hasashe ne kuma ana yin shi a yadda ya faɗa sai ya zauna, in aka ibin dokar shi ana nan sai ginin ya collapsing, ya faɗi. to yanzu wannan hasashe ne injiniya ya ko to wannan malamai sun yarda da shi saboda abu ne wanda ya faru sakamakon kwarewa da gogewa da yau da gobe da yake mu'amalantarta don haka za ka samu wannan yana iya faruwa ga duk wani mai ha a cikin kwarewar shi sarki ya tabbata ga Allah sai ka ga danginmu mahauta mahauci sai dubi saniya a tsaye sai cinikin kanta da bindinta sai dubi tumbinta na cikin cikin ba a yanka ta ba fa, sai cinikin tumbin, a yi cinikin ƙodarta, a yi cinikin komai, ya kasafta saniyar gaba ɗaya ya ga cewa wannan saniyar in an yanka ta kaza za ta zama, to ga yadda riba za ta kasance, saboda gogewa da ƙwarewa, in aka yanka ta kuma sai ta kasance haka. Yanzu wannan mahauci ya yi tsafi ne ko ya abin nan? A'a, wannan firasa ce to tana an yadda da ita ta faru saboda gogewa da ƙwarewa. Wani abu ma da zai baka mamaki game da mahauta, mahauci sai je kasuwar ƙauye jiya da daddare sai siyo saniya, sai abu daren a sace ta bayan ya zo ya ɗaure, gobe gari ya waye, a yanka saniyar a je wani gadon nama a zubar da naman yana zuwa sai ce wannan naman saniya ta ne. Sarkin mayu ne shi? A'a. gogewa ce da ƙwarewa da mu'ayashantar abin sabawa an goge da abin to malamai sun amince da wannan nau'i ce ta firasa akwai arriyadiyya alfirasa arriyadiyya wadda ita kuma za ka gasa kanka ne da yunwa da kishirwa da dauɗa da wahala to wannan firasa ita ce galibi ‘yan ɗariƙu suka fi ita ce wadda ran nan muke faɗi sai ɗan ɗariƙa ya zauna kwana arba'in ko kwana hamsin ya tasa kwangiri a gaban shi kwangiri na ɗiban siminti ba ba wanda ya rayu a yanzu ya gane cewa me ake nufi da waɗannan tsuntsaye jiragen sama ne na September 11 da suka faru ina fatar mun gane to yanzu wannan Nostradamus da abin ya faru gare shi jama'a ba annabta ba ce ba karama ba ce ba mu'ujiza ba ce amma menene firasa ce to kafiri ma yakan iya yin firasa kuma ta tabbata sai malamai suka ce akwai firasa wadda take faruwa saboda gogewa da aiki ita ce ta professionalism sai injiniya ya ce wannan gini in aka yi shi a haka to zai zauna amma in aka saba haka to zai rushe yanzu wannan hasashe ne injiniya ya ko ba hasashe ba hasashe ne kuma ana yin shi a yadda ya faɗa sai ya zauna in aka ibin dokar shi ana nan sai ginin ya collapse ya faɗi to yanzu wannan hasashe ne injiniya ya ko ci ba sha zai ta la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah har kwana hamsin ba bacci ba cin abinci ba kaza ba kaza duk abubuwa na ɗabi'a kwana hamsin na cika sai ce la ilaha illallah sai ce ga Allah ya gani wannan firasa ce riyadiyya take faruwa ya azabtar da gaɓoɓin jikin shi kuma ya kallafa psychologically tunanin shi ya bashi cewa bayan ya gasu da wannan abin da yake zai ga Allah sai psychologically sai ga wani abu sai ce wannan abun Allah ne. Kana zaune a Kano cikin sauran malami sai ka je na cewa ɗalibai ku matsa, ku matsa, ku matsa, wai ka'aba ce ta zo tana kewaya shi, ma'ana ka'aba ce take mishi ɗawafi. Karanta Fatuhul Maula fi zikiri manaƙibi Sayyidi Abdul Qadir. Mun faɗi littafin jiya ya faɗi cewa ka'aba ta zo ta kewaya shi. Ina fatar mun gane. To wannan babu shakka azabtar da kai ne kuma ba musulunci ba ne malamai ba su amince da wannan ba. Wa an fahimci wannan da kyau jama'a? Don haka, bai halatta ka zauna da yunwa ko ƙishirwa ka azabtar da kanka na tsawon kwanaki fiye da azumin da shari'a ta shar'anta ba, da nufin cewa wai kana son wata bukata taka ta tabbata. Wannan addinin ya fi kama da addinin Kiristoci, su ne za ka ji an ce dry fasting. wai yana yin busasshen azumi ne sai kwana sittin ba ci ba sha sai ka ga da la'asar ya suma sai a fito da shi daga coci sai a shanya shi ya ɗan sha hantsi haka dry fasting ke to babu wannan a musulunci ina fatar mun gane to nau'i na ainihin wato firasa kuma wadda muka yi bayani ita ce wadda za a samu mumini salihi sai ya hasashen wani abu kuma sai abin sai zo ya faru wannan kuma haske ne Allah yake sakawa a zuciyar mumini sai ce kaza zai faru jama'a ba tsafi yake ba ba komai ba kuma sai a ga abin ya faru ku karanta sharhin aqidatu tahawiyya wannan na al-Imam Ibn Abdul Izz al-Hanafi za ku samu bayanai akan waɗannan abubuwa baki ɗayan su insha Allah ta'ala jama'a mun gane wannan da kyau dan haka maganar da muke sharhi akai in ba ku manta ba ita ce me wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahmani muminai gaba ɗayansu waliyan Allah ne, don haka duk mumini waliyi ne na Allah. To, bayani zai zo gaba game da karamomi, inda za mu zo za mu tattake wuri game da karamomi jama'a yanzu kawai mun kawo ne munasaban magana akan waliyi. Wa akramuhum inda Allahi atwa'uhum wanda ya fi girma a wurin Allah daga cikin muminai shine wanda ya fi kowa ɗa'a daga cikinsu. don haka kana son daraja ka ta ƙaru a cikin imani to ka zage da ƙara ɗa'a kula da aƙida mai kyau kula da sallah kula da azumi kula da hajji zakka biyayyar iyaye kyautata wa mutane mutunta dangi ‘yan uwa makwabta da makamantan haka to sai zama ɗa'ar ka ga Allah sai ta ƙara hasken imaninka sai ta ƙara darajar ɗaukakarka a wurin Allah wa atba'uhum lil qur'ani sarki ya tabbata ga Allah wanda ya fi kowa kuma bin alƙur'ani shine wanda ya fi kowa girman daraja daga cikin waliyan Allah waɗanda suke muminai. Na haka jama'a kar ai wasa da alƙur'ani, karanta alƙur'ani. In ana karanta shi kuma, ai ƙoƙarin fahimtar shi. Allah ya ce, Afala ya tadabbaruna alƙur'an, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kasira. Afala ya tadabbaruna alƙur'an, am ala qulubin aqfaluha mutane ba su natsuwa ne su lura da alqur'ani Allah ya ce dafa qur'ani ba daga Allah yake ba da an samu rikici mai yawa to ma'anar wannan magana tunda yake daga Allah yake fa babu rikici ko kaɗan a cikin alqur'ani sannan shin ba su lura ne in suna karatun qur'ani ko ku an rufe zukatansu ne jama'a muna da lacca ta musamman wadda muka ce za mu yi ta in ba ku manta ba akan alƙur'ani gagarabadan gagararru ko kuma alƙur'ani mu'jizar mu'jizoji a ƙarƙashin wannan laccar muna da matsala matsala wadda za mu tattauna a kai dangane da lura da alƙur'ani me ake nufi da lura tadabburin alƙur'ani a karanta alkur'ani ana dabbarwa ana lura ana kula da abubuwan da ke ciki abu na farko game da ƙur'ani kenan sannan abu na biyu a rattala shi jama'a kar ka zo kana karatun alkur'ani kamar da yaran ku ya sauka in kai bahaushe ne a ji ɗanɗanan hausa in kai bayarabe ne a ji ɗanɗanan yarabanci a'a abin da ake so in kana karanta alkur'ani ƙur'anin balarabe ne to a ji ɗanɗanon larabci a cikin karatu. Ina fata an gane. Don haka ba wai za ka saki jikinka irin yadda kake karatun jaridar gaskiya ta fi kwabo ake jin ɗanɗanon harshen Hausa. Sadda kake karatun jarida ta fi gaskiya ta fi kwabo ko kuma kake karatun magana jari. To ba haka ake so a ji ba in kana karatun Ƙur'ani so ake da Indiya da Pakistan. da inyamuri da bayarabe da bahaushe da banufe da kaje in suna karatun ƙur'ani a ji ɗanɗanon larabci saboda ƙur'anin balarabe ne gaira iwaje balarabe ne sambet miƙe ba karkata babu gwalangwaso a cikin larabcin alƙur'ani don haka jama'a kowa ya je koyi karatun alƙur'ani kira'a murattala da tajwidi sa'an nan kuma ya rinƙa yana tadabburi, yani yana lura, yana cikin sunnar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam manzon Allah ya hana a karanta ƙur'ani a sauke shi a ƙasa da kwanaki uku, saboda so ake ka rinƙa kana karantawa, kana lura, kana fahimta, kuma jikinka ayyukanka su rinƙa bayyana cewa lallai kai ne karatun alƙur'ani. ba wai a ce a dare ɗaya ka yi sauka biyu ba ko ka yi sauka ɗaya da rabi ko ka yi sauka ɗaya da rubu'i ka a'a so ake lallai ka tsaya ka yi shi ka lura da shi ka fahimta don haka alaramma mai sittin ko alaramma mai tamanin ko alaramma mai casa'in ma'ana wai wanda zai sauke ƙur'ani ɗaya da rabi ko ya sauke ƙur'ani ɗaya da sulusin ƙur'ani duk wannan baya cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka biyayyar alkur'ani jama'a a bi alkur'ani a karanta alkur'ani shine zama lafiya jama'a ku watsarwa da 'yan ɗariƙu ɗariƙunsu 'yan ƙungiyoyi ku watsar musu da ƙungiyoyinsu 'yan mazhaba ku watsar musu 'yan ƙaumiyya 'yan ƙabilanci duk ku watsar musu a tsaya a ga menene alkur'ani ya ce sannan wannan da ya zo da alkur'ani wacce fassara yi wa alkur'ani sannan ɗaliban shi wace fahimta ta alƙur'ani ɗauko daga mai gidansu haka ya kamata a tsaya a fahimta ina fata an gane sallallahu alaihi wa alihi sallam sannan sai malam ya ce wal imanu shi kuwa imani huwal imanu billahi shine yadda da Allah yadda da Allah shine imani to ina ma'anar yadda da Allah ka yadda Allah akwai shi abu na farko na yadda kenan ka yadda akwai sannan ka yadda guda ɗaya ne sannan ka yadda shi ya yi komai babu wanda ya yi shi, kuma ka yadda shi kaɗai ake bautawa ba a haɗa shi da kowa, sannan ka yadda yana da sunaye da siffofi da darajoji da muƙamai waɗanda ba wanda yake da su. To in ka samu wannan to ka samu abin da ake kira al'imanu billahi, ka yadda da Allah, akwai shi, kuma ɗaya ne ba biyu ba ba kuma komai shi ba ba kuma shi ne komai ba ba kuma yana shiga jikin halittu ba sannan ka yadda cewa Allah maɗaukakin sarki duk wata siffa tashi to tashi ce shi kaɗai bai da abokin tarayya a kanta duk wani suna nashi Allah bai da takwara dukkan wata daraja da martaba tashi Allah ya ce hal tasma'u lahu hal ta'lamu lahu samiyya kana jin Allah yana da takwara, Allah yana da abokin da ake faɗin sunan shi babu. Kun huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, babu wanda yake irin Allah. Wa mala'ikati, sannan ka yadda da mala'ikun Allah. Mun yi bayanai a tattakaice dangane da mala'ikun Allah a jiya, wa kutubihi da littattafan Allah ka yadda da littattafan Allah jimillarsu da tafsilin abubuwan da ke cikinsu cewa duk daga wurin Allah ne attaura injila qur'ani suhufu ibrahima wa musa da waɗanda ka sani da waɗanda baka sani ba sannan wa rusulihi da manzannin Allah gaba ɗayansu duk wanda yake ɗan aiken Allah ne wato manzo ne na Allah ka yadda da shi to ka san akwai waɗanda aka san su akwai waɗanda ma ba a san su ba to ka yadda da jimillarsu da waɗanda ka sani da waɗanda baka sani ba tafsilin waɗanda ka san su kuma dukka amince da su sannan wal yawmil akhir ka kuma yadda da cewa akwai wata rana ta ƙarshe wannan rayuwa da muke akwai wata rana wadda tana zuwa to ba za a ga faɗuwar wannan ranar ba wannan rana daga ita duniyar za ta ƙare, to wannan rana ita ake kira yawmul akhira rana ta ƙarshe. Ita ce a wani wurin ake ta'abiri da cewa kuma yawmul kiyama ranar da duniya za ta tashi, kamar yadda kasuwa take tashi kowa ya rufe, haka duniyar za ta tashi, sama ta fashe, ƙasa ta tarwatse, duwatsu su watse, halittu kowa da kowa, ma'ana wannan rana komai ya tsaya na wannan rayuwa. za a shiga wata rayuwa daban wadda ba wannan ba, to ka yarda da cewa akwai wannan rana. Kuma daɗewa wannan rana ba ta zo ba baya nuna fa ba ta, tana nan zuwa, sannan walƙadari ka yarda da ikon Allah, tsarin Allah, mai daɗi wa sharrihi da na sharrin shi. Allah ya tsara wa wasu al'amuran da za su ji daɗi, wasu kuma Allah cikin adalcin shi sai ya tsara musu abubuwan da su ba za su ji daɗi ba, kuma Allah bai yi haka don ya zalunce su ba, ikon shi ne, hukuncin shi ne, haka ɗin ka yadda cewa daga Allah ne, wannan ma nau'i ne na imani. Hulwihi wa murrihi, mai zaƙi daga cikin ƙaddarar wadda in ta faru za ka ji zaƙinta, da wadda take mai ɗaci ce ba ta da daɗi, duk baki ɗaya ka yadda min Allah ta'ala. cewa daga Allah ne maɗaukakin sarki, Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Jama'ar musulmi waɗannan abubuwa suna daga cikin jimillar abubuwan da mu musulmi ahli sunna muka yadda da su, sai malam ya ce, wa nahnu mu'minuna bi zalika kullihi. Mu mun yadda da waɗannan abubuwa baki ɗayansu, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Dangane da manzannin Allah kuma, ba ma bambance ko ɗaya tsakaninsu ba ma bambance wannan mun yarda da shi wannan ba mu yarda da shi ba wannan aƙida ce ta yahudawa yahudawa ba su yarda da wasu annabawan ba ba su yarda da sulaimanu ba suka ce sulaimanu ba ma annabi ba ne suka ce matsafi ne har ba suka ce wai aina daga abin da ya tabbatar musu da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya ya zo da ita ma da aka ji yana yaban annabi sulaimanu a cikin ƙur'ani yana cewa annabi ne sai suka ce yo ai Sulaimanu matsafi ne kawai ya mallaki duniya da tsafi ne wannan kalmar Yahudawa kenan ba su yadda da shi ba annabi Isa suka ce wannan ba annabi ba ne ɗa ne wanda ma ya zo ta hanyar da bata halatta ma a sami ɗa irin wannan ba annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka ce ƙarya iki ba ɗan aiken Allah ba ne to shi kuma Musan da suka ce sun yarda da shi fa karanta alkur'ani tun daga bakarar shi har ali imrana har a arafi har kaza zaka ga idda suka wahalar da annabi musa din to irin wannan bambancewa tsakanin manzannin Allah ka ce ka yarda da wannan ba ka yarda da wannan ba to mu kan ba mu cikin wannan aqida mun yarda da manzannin Allah gaba daya wa nusaddiquhum kulluhum kulluhum muna gaskata su baki daya alama ja'u bihi a bisa abin da suka zo da shi to duk mutane ne masu gaskiya wannan kenan sai malam ya ce wa ahlul kaba'iri min ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama fi nari la yukhalladuna idza matu wa hum muwahhidun wa in lam yakunu ta'ibina ba'da alla qawla ba'da alla qullaha arifina mu'minina wa hum fi mashi'atihi wa hukmihi إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من, من هدايته ولم ينالوا من ولايته اللهم يا أهلي ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به كنت بيان da malam yi malam ya ce wa ahalul kaba'iri masu manya-manyan zunubai min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam daga cikin al'ummar annabinmu Muhammad sallallahu Alaihi wasallama finnari za su shiga wuta a ranar alkiyama, sai dai kuma la yukhalladuna ba za a dawwamar da su a cikin wuta ba. To nan akwai bayani na farko ya kamata mu gane me ake nufi da kabira. Kabira babban laifi, to akwai wani laifi babba ne, akwai wani laifi ƙarami? A'a, duk laifi babba ne. sai dai ana gane girman laifi ne ko rashin girman laifi in an gwada wani laifin da wani laifin. Misali, mutumin da ya yi zina da uwashi ya yi zina, mutumin da ya haɗu da matar da bai da alaƙar komi da ita ta dangantaka ta jini ta ƙasa ko ta sama, wato ta ɓangaren iyaye ko ta ɓangaren ‘ya'yaye. bai da dangantakan makwabtaka da ita hakan nan ya haɗu da ita ya zina da ita, in aka haɗa zinar da wannan ya yi, da zinar da wani ya yi da matar makwabcin shi, da zinar da wani ya yi da uwar shi, da zinar da wani ya yi da uwar ko ‘yar shi, kun ga wannan duk in ka so za ka ce zina ce, amma daga ciki akwai wadda ta fi muni ko? to daga haka ne ake samun kabira kawai. In ba haka ba, mutumin da ya bautar gunki ya yi babban laifi, to mutumin da ya riya ma ya yi abu ba don Allah ba, tare da cewa shi abin Allah ake wa, sujuda ce Allah ake wa amma sai ya yi don ya faranta a wani rai. Wannan sujudar da ya yi, Allah ya yi wa, amma kuma ya so wani ya gani don wannan ya ji daɗi, to yanzu wannan riya ce. to in ka haɗa wannan sallah da ya yi wa Allah, amma yana son ya nuna wa wani, da kuma wanda ya je ɗungurun zai zama, dogon wando zai zama. Ashe ka ga anan gajeren wando ya zama me, ya zama dogo, to kuma a samu dogon wando na yaro ɗan shekara biyar, a samu ɗan shekara ashirin ya sa shi, shi kuma ya zai zama. Gajere, ashe kun ga gajartar ko tsawon na wando ya danganci wanda ya sa shi ne ko? To haka laifi ana gane babba ne ko ƙarami kawai in an danganta shi da ainihin wanda ya fi shi girma. Don haka gajeren wando bai zama gajeren wando ba sai da aka sannan aka kara su sai aka ce wannan dogo wannan gajere. Da babu dogon fa, in aka ɗauki gajeren nan aka ba yaro ya sa, ya sa me, ya sa dogon wando. Saboda haka jama'a ku fahimta da kyau. Laifi kabira duk laifi a wurin Allah babba ne, kuma duk laifi a wurin Allah mai muni ne, to wannan ta wannan nahiyar kenan. Amma malamai da suka ƙware da wa'azi, sai suka ce to, ga hanyoyin da ake bi a gane cewa wannan laifi ya kai a kira shi kabira. Hanya ta farko, duk abin da Allah ko annabi suka faɗi a ƙur'ani suka ce, kada a yi, ko kada a kusanci abin. wala taqrabu malal yatim illa billati ya ahsan kar ku kusanci dukiyar maraya sai da kyakkyawar manufa to yanzu kusanta dukiyar maraya da mummunar manufa to kabira ce me yasa Allah ya ce kada yi wala taqrabu zina kar ku kusanci zina to yanzu kusantar zina to kabira ce to duk abin da Allah ya ce kar a yi a cikin alkur'ani ko ma'aikin shi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin shi sai ya ce kar a yi hanya ta farko kenan hani kai tsaye daga Allah ko daga manzon shi hanya ta biyu a samu wa'idi ya zo akan abu a cikin alkur'ani duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce akwai azaba kaza akan wannan abu ko da bai ambaci kada a yi ba misali da ya ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira masu cin dukiyar maraya da zalunci kaga anan ba cewa ya kada su ci ba tukuna yana ba da labari ne waɗanda ke cin dukiyar maraya da zalunci ya ce kaɗai suna ciwo cikinsu wuta ne kuma za su shige ta to hanya ta biyu ta gane kabira kenan dukkan abin da Allah ya faɗi mugun sakamakon shi a lahira cewa zai ja wuta ko zai ja azaba, to wannan abin kabira ne. Hanya ta uku, duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya ambaci haddi a kan shi, cewa wanda ya kaza, ai mai bulala kaza, ko a kulle shi, ko a kashe shi, ko a yanke gaba kaza, to wannan abin kabira ne in ka aikata shi. hanya ta hudu ita ce la'anta, duk abin da ya zo da la'anta, Allah ya ce, Allah ya tsine wa wanda ya kaza, ko manzon shi ya ce, Allah ya tsine wanda ya kaza, to yin wannan abin kabira ce, to wannan kaɗan daga cikin hanyoyin da ake gane abu ya zama kabira kenan. A istilahin malamai, amma an ka koma jimilla to duk laifi babba ne a wurin Allah. Ina fata an gane jama'a, to Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. a tsari na musulunci jama'a idan mutum ya aikata laifin da aka ce babban laifi ne ba a kafirta shi kamar yadda muka ji a jiya sai dai in ya halatta ne idan mutum ya sha giya ya yadda giya haramun ce ya sha ta yana nan a musulmi amma musulmin banza mutumin banza in ya zina ya yadda zina haramun ce yana nan a musulmin shi amma fasikin musulmi musulmin banza ko kun fahimta ba za a kafirta shi ba sai in ya halatta to kamar yadda muka faɗi a jiya in ko ya halatta ko da bai yi ba fa to ya fita daga musulunci to abin da malam yake cewa jama'a wa ahlul kaba'iri min ummati muhammadin masu yin zunubi daga cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama finnari idan suka shiga wuta la yukhalladuna ba za a zaunar da su a wuta zama na dindindin ba ko kuma zama na har abadan abidina A nan, in kuka dubi littafinku al'aƙidatu tahawiyya ɗin nan za ku ga daidai min ummati Muhammadin za ku ga wani ƙausi mai doro ko? Haka ne ko? Wannan ziyada ce ta faru a cikin nuska ɗin, wato an samu ƙari ne a wata nuska, wato a wani bugu na wannan littafi ya zo da ƙaidin cewa masu manyan zunubai daga cikin al'ummar annabi Muhammad ba za su dawwama a wuta ba. Malamai suka ce, amma haƙiƙanin magana fa. wannan maganar ba wai sai al'umma annabi ba, har waɗanda ba al'umma annabi ba, kamar al'umma annabi Musa, al'umma annabi Isa, waɗanda suke ba kafirta suka yi ba sai dai sun yi manyan zunubai ne, su ma ba za su ainihin dawwama a cikin wuta ba. Ko kun gane jama'a? Yau wato wannan shine abin da ya fi. Iza matu in har suka mutu, wa hum muwahhiduna suna masu ɗayanta Allah. Mutum ya mutu yana ɗayanta Allah, amma yana shan giya. to ba za a ce zai zauna zai dawwama a wuta ba wa in lam yakunu ta'ibina ko da ko ba su tuba ba kafin su mutu ba'da alla kullaha arifina mu'minina bayan sun haɗu da Allah suna masu sana da Allah kuma suna masu imani da Allah to waɗannan mutane a aƙidar mu ba za mu ce kafirai bane kuma ba za mu ce za su dawwama a wuta ba ya za mu ce kenan sai mu ce wa hum fi mashi'atihi suna cikin yadda Allah ya so wato yadda Allah ya so haka zai da su wa hukumihi kuma hukuncin Allah shine abin da zai tabbatar da matsayinsu in sha a gafara lahum in ya so ya gafarta musu sai ya gafarta musu don me laifin da suka mutu da shi ba shirka bane ba kafirci bane shi ku Allah yana da ƙa'ida guda in ka mutu kana shirka to ba zai maka wani gata ba baka da wani galihu amma in laifin da ka mutu ka ne ba shirka ba ne in ya so ya gafarta maka sai gafarta maka ina fata an gane in kuma ya so ya kama ka da azaba sai kama ka da azaba daidai da wannan laifin da haka za mu zo za mu yi magana dangane da wuta jama'a wutan lahira nau'i biyu ce wutan lahira nau'i biyu ce akwai naru usatil mu'minina akwai kuma narul kuffari akwai wuta wadda ita wannan wuta ta musulmi ce masu saɓon Allah to ita wannan wuta ba za ta dawwama har abada ba za a ainihin azabtar da musulmin da ba a nufe su da gafartawa ba saboda laifuffukansu haka azabtar da su da gwargwadon yadda Allah ya so ya azabtar da su ko dai ya cire su da falalashi ko ya cire su ta hanyar ceton masu ceto ko wata hanya wadda shi Allah ya fi kowa sani in ya cire su to sai zama wannan wutar sai a wayi gari ba kowa a cikinta to sai a hammade ta sai a kashe ta ita amfaninta ya gama to akwai narul kuffari wutar kafirai wannan ita ce za ta zauna har abadan abidina kamar yadda Allah ya faɗi ina fatar mun gane za mu zo za mu yi magana dangane da wuta insha Allahu ta'ala wani lokaci za ku ji bayanai akan haka amma yanzu ina son ne ku gane alaƙar wannan maganar ita ce akwai musulmin da Allah bai nufe su da yafewa ba sai ya ainihin saka su a cikin wuta da gwargwadon laifin su ya azabtar da su to in ya so ya gafarta musu sai ya gafarta musu wa'afa anhu kuma sai kau da kai game da abin da suka yi to me bambancin gafara kenan da afuwa gafara ita ce rufe laifuffukanka tun farko ma in aka zo ba za a buɗe laifuffukan ba afuwa kuma ita ce sai a kau da kai to ya za ka haɗa su a nan kenan wane ya zo da laifi sai a kau da kai to madadin ma a ce wane e kana da laifi amma ka a bincika wuce aljanna to yanzu an yi mai gafara kenan ba a afuwa ba dan an ambaci ma yana da laifi idan ku Allah ya so shi da gafara da afuwa, laifukan ba za a bincika ba, kuma ba za a ambaci cewa ma yana da laifukan ba, da ya tashi kawai sai a ce wuce aljanna, to an gafarta an rufe kenan, kuma an yi afuwa an kau da kai. Kun bambance tsakanin gafara da afuwa ko? In ku aka ce, wane kana da laifi an gafarta maka. wuce aljanna to an gafarta ba a yi afuwa ba tun da aka ambaci yana da laifi ba a kau da kai ba kenan to in Allah ya so sai gafarta mishi wato ya rufe laifin wa'afa anhum kuma ya kau da kai game da su bi fadlihi da falala Allah falala ce ta Allah daraja ce ta Allah wannan kama zakara azza wa jalla fi kitabihi kama yadda Allah mai buwaya da daukaka ya faɗi a cikin littafin shi yace wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u Allah yana gafara dukkan laifin da bai kai shirka ba ga wanda ya so, ya kai musulmi, ya kai ahalar sunna, kar ka dogara da cewa laifin da kake ba shirka ba ne bari ka ci gaba da yi, tunda Allah ya ce zai gafara. Bai fa yanke cewa zai gafara ba ya ce zai yi ne ga wanda iso. In tsautsayi ya kama baka daga cikin waɗanda Allah ya sofa. Zama wutar jahannama bala'i ce. karkai fatar cewa saboda ba ka da kafirci ba ka da shirka, ai, azabar da za a yi maka wutar jahannama ‘yan kwanaki kaɗan ne za ka yi ka fita, Allah musiba ce, karkai fata don haka ka bar laifi ka tuba in ka taɓa yi, Allah ya taimake mu. Malam ya ce, wa in sha'a sannan kuma in Allah maɗaukakin sarki ya so, azabahum finnari sai ya azabtar da waɗannan muminai ko musulmi saboda ainihin zunubansu a ina zai musu azabar a cikin wuta adlihi da kuma adalcin shi me adalci a nan shine daidai ɗin shi Allah in yi haka ya yi daidai wane ya yi zina wane ya yi zina Allah me ya sa laifinsa ɗaya wane aka yafe aka gafarta wane aka yafe mishi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna ba a tambayar Allah me yasa wanda bi ya tambaya mun ji a baya cewa yayi ridda ba a tuhuma Allah me yasa amma ba ga ko shugaban ƙasa ya dubi wasu ‘yan kurkuku, waɗannan rana guda aka kawo su, waɗannan sun yi sata, waɗannan sun yi sata, in ya ce ya yafe waɗannan guda bakwai, waɗancan kuma bai yafe musu ba, suka ji jaridu duk sun ɗauka an gari ya waye, a ce to amma me yasa? To ba a yi wa Allah haka. Ko mun fahimta jama'a? Yawwa, Allah ya taimaka. Summa yukhrijuhum minha sannan su waɗanda Allah ya so ya musu azaba ɗin kuma da ya saka su a wuta, saboda musulmi ne, sai Allah ya fitar da su daga cikin ita wuta ɗin, bi rahmatihi, da rahamashi. Allah yana da rahama jama'a, mun gode. Allah ba don haka ba an kaɗe jama'a, dama aljanna ita kanta ba wanda zai shiga, saboda shi ne wani sai dai rahama. Sai ce wa rahmati wasi'at kulla shay'in, rahmata ta yalwaci komai. to wannan shine abin da muka samu jama'a shi yasa sai kaga tinkiya ta haifi ɗanta ba za ta iya jin cewa ai yanzu nauyin cikinta ta sauke ta gudu ta bar shi ba da yake rahama Allah ta ishi komi sai kaga sai Allah ya san mata da sai ta ji tausayin wannan ɗan jaririn ɗan sai kaga uwa tana jin yunwa sai a kawo mata abinci sai ta haƙura sai ta ɗauka sai ta ba ɗan wa rahmatu kulla shay'in rahamar Allah sai da ta ishi ko'ina, shi yasa za ka ga har kafirai daga cikinsu akwai waɗanda suke da rahama, saboda rahama Allah ta ishi ko'ina, akwai waɗanda suke da tausayawa. To idan kun gane wannan jama'a, Allah maɗaukakin sarki zai cire su daga cikin wuta da rahamar shi in ya tausaya musu. Ina fatan mun gane, yau ba Allah maɗaukakin sarki ba da yake shine arhamur rahimina. manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da yake shi ma rahma ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shi ma rahma ce ga halittu gaba ɗaya manzon Allah ya ce tsakanina da ku kamar mutum ne ya hura wuta don ya ji ɗumi sai ƙwari suka ga haske sai suka taho su sun zo ganin haske ne amma sai suka rinka faɗawa wuta shi ko wanda ya hura wuta ya hura ne ya ji ɗumi amma su kuma sai haske ya gayyato su daga haka sai suka rinka fadawa sai ku ga yana ture su wutar manzo Allah yace tsakanina da ku haka ne na zo na yi muku wa'azi kar ku yi kaza kar ku yi kaza yace kuma misali na da ku kamar na rike kwalar wandan ku ne na ce kar ku yi fa amma in kuka tafi za ku yi kuma sai in ci kwalar ku sai in ci dunun ku kar ku je ku yi din duk da na yi wa'azi sai kuma in rike ku kar ku je ku yi dan kar ku hallaka yace amma in kuka subuce daga hannuna kuka je kuka saba wa wa'azin kuka saba wa Allah yace ranar kiyama ba zan iya zama ba kuma manzo Allah ba zai zauna lafiya ya kwanta shikenan ya shiga aljanna hani'an mari'an akwai sauran musulmi a alja'a wuta wasu suna can musulmi ne sun yi sallah amma sun taba shan giya Allah bai so su da rahama ba ya kai su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace haka zai rinka zirga zirga tsakanin aljanna yana zuwa wuta yana ɗibo muminai da izinin Allah, sahabbai suka ce yaya za ka iya gane su, mutum miliyan nawa ko biliyan ko triyal ko mutum nawa ne a cikin wuta da za ka iya gane naka, ya ce zan iya gane su saboda alamomin sujuda da alamomin alwala, duk al'ummomi suna alwala, duk annabawa suna alwala, duk al'ummomi suna sallah, suna sujuda, duk annabawa suna yi, amma babu al'ummar da alwalarsu haskenta zai bayyana a dandalin kiyama da cikin wutar jahannama sai al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi ne ya taɓa yin alwala ya taɓa yin sallah ya taɓa yin sujuda ga Allah ya sha giya ya yi zina ya je wuta manzo Allah ya shiga zai iya gane ina shi ina shi sai ya ga gaɓoɓin alwalar wuta bata ci ba sai manzo Allah ya ce wannan nawa ne ya aka iya taho sai a ɗauko ka ya aka iya an faɗa kaƙi ji an yi an yi kaƙi kamar yaro ne yana wasa da kwalba kayi kayi juyin duniya wane bari wane bari wane bari sai ka da sai ka samu ya sheɓa hannun shi ya za ka yi sai ka ce ya aka iya zo mu je a tafi kemis zo mu je a tafi asibiti balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahma ga dukkan halittu baki daya sallallahu alaihi wasallam alfaza ce min al'abi ahna wa min al'ummi arhamu manzo Allah ya fi uba san ɗa manzo Allah ya fi uwa tausayin ɗa sallallahu alaihi wa alihi sallama fil akhirati wal ula in ba manzon Allah ba kowa a dandalin kiyama nafsi nafsi yake in aka tashi har annabi Musa har Adamu da yake uban mutane har babban mai wa'azin duniya da lahira annabi Nuhu duk wanda aka taɓa cewa yake nafsi nafsi jama'a ku rufan asiri yau ta kaina nake ta kaina nake amma annabin aka zo aka ce to wuri yayi wuri fa sai kai sai ce to ya aka iya dama din sai ni sai je faɗi ya sujuda ya je ya yi fadanci ya yi ladabi a gaban Allah Allah ya bashi umarni ya ɗaga kai yana ɗaga kai fa ba cewa zai yi ya Allah Fatimatu Zahara ya Allah ahlul baiti ya Allah sahabbaina ba haka annabi zai ce ba cewa zai Allahumma ummati ya Allah al'ummata sai Allah ya tambaye shi to me kake so sai ce a zo a yi hisabi al'umma shi ya roƙar wa wannan alfarmar amma har annabawa da manzanni sai su ci darajar manzon Allah a dandalin kiyama to waye ya ce manzon Allah ba shine manzon Allah ba sai wanda ya zama kafiri ina fatar mun gane dan haka ya jama'a duniya da lahira shi manzon Allah Muhammadu dan Amina sallallahu alaihi wasallama wahadahu la sharika lahu ne wajen risalar shi, wajen saƙon shi, duk annabawa in ka tattara su ba su kai kamar shi ba, waliyai, hujifai da duk wani abu ba waɗanda suka kai manzon Allah shi kaɗai ne, don haka wanda yake son ya samu ƙololuwar daraja shi ne wanda ya zama mutafaffili alar rasuli. Wanda ya kafe ya makale abin da ya zo daga manzon tsira Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. sai malam ya ci gaba da cewa summa ya ba'asuhum sannan sai Allah ya aika su ila jannati zuwa ga aljanna shi ya yafe musu ya wanke su ko a mun yi tsallake wa shafa'ati shafi'ina da kuma ainihin ceton masu ceto wato za a cire wasu daga cikin waɗancan musulmi ƴan wuta da ceton masu ceto mun tattauna game da ceto a can baya ko min ahli ta'atihi daga cikin masu yi mishi ta'a suwaye za su yi ceton su ne masu yi wa Allah ɗa'a jama'a. Duk wanda ya naɗa kanshi mai ceto a nan duniya, to wannan mutumin baye wa Allah ɗa'a don haka ba zai samu wannan martabar ba. Wanda di ya naɗa wani a matsayin mai ceton shi a ƙiyama, to ba zai samu ceton mai ceto ba, don haka karka ce ni wane ne zai cece ni. sai dai in kana ganin salahiyya ko kuma ƙarfin annabta wannan sai ka ce ya Allah ka sa cetona a hannun annabin tsira Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu laifi akan haka amma in ka ce a'a ai mu ɗan ɗariƙan mu sayyidi wani ko shehi wani shi zai cece mu to kai ka tobara kai kuma shehi ko sayyidi in ka ce ku bi ni ku yi hidima zan zuba ku cikin aljihun malin malin ai zan aje mimbarin haske kiliya hannun dama ku ne, kiliya hannun hagu waɗanda ba ku ba, jama'a wannan ne, Allah ya sa ka san ketirma shi ne karan tsaye, ma'ana Allah maɗaukakin sarki muƙamin shi a gaban shi a ƙwace sai yadda aka yi, shi ne bahaushe ke cewa ketirma kai. A gabanka jama'a ka zo da mabuɗin mota ka za ka buɗe sai wani ce kawo nan, tafi ka ba mu wuri sai hau mota ya tafi, shi ne an yi maka ketirma, an mai da kai kamar yaro. a gaban Allah za a ce wane ya ce zan aje mimbarin haske, ma'ana shi Allah ya koma gefe guda kenan sai kai ka gama kiliyar mutanenka? Jama'a ya kamata a san Allah nan jama'a, Allah nan ba wani shehi ba ne a cikin Zaria City ko a cikin birnin Kano, balle a ce za a yi muƙawama da shi da wasu shehinnai, a san Allah maɗaukakin sarki, shi zai sa a bashi muƙamin shi haƙƙa ƙadrihi. Allah cewa wa ma ƙadarullah haƙƙa ƙadrihi. iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay'in yahudawa ba su san Allah ba dan haka suke wa Allah rashin kunya sai Allah marowaci ne sai Allah talaka ne sai Allah kaza ne waɗannan mutane jama'a rashin sanin Allah ne yake sa suke ɗibo mukamai na Allah suke baiwa shehunan su sai sa jama'a gaskiya za a yi ceto ranar alkiyama amma kar ka sake ka ce wane ne zai cece ka sai dai ka ce muna fatan Allah ya cece mu ko kuma muna fatan Allah ya sa ceton mu a hannun masu ceto don haka shi mai ceton bai cewa shi zai yi cewa sai annabinmu da Allah ya bashi wannan mukami tun anan don haka tun anan duniya mun san annabi zai yi ceto me yasa Allah ya bashi wannan darajar shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda aka gama kiran sallah يتي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته manzo Allah ya ce wanda diye wannan addu'a ga manzon tsira sadda aka kira sallah manzon Allah ya tabbatar mishi da cewa zai cece shi tabbas manzon Allah mai ceto ne tun daga nan duniya mun san haka to babu laifi kenan ka ce ya Allah ka sa ceto na a hannun annabin tsira Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma an ce waliyai za su yi ceto to karka ware naka waliyin ka ce to waliwa ne ka rubuta sunana ka manta da ni kaga nayi hidima ba a haka jama'a Allah ya kiyaye sai ma Allah madaukakin sarki ya taimake mu babban malami al-Imam tahawi sai ya ci gaba da cewa wa zalika abinda isa muka faɗi haka bi anna Allah ta'ala tawalla ahla ma'rifatihi Allah shi ne majibincin mutanen da suka san shi, duk wanda ya san Allah to Allah zai tsaya mushi, shi ne tawalli ɗin, in har ka tsaya wa Allah to Allah zai tsaya maka, ka san shi kenan. Walam ya ja'alhum fid daraini ka ahli nakratihi, a duniya da lahira su ne gidaje biyu kenan, Allah bai sanya waɗanda suka san shi kamar waɗanda suka ƙi shi ba ko kuma suke ƙyamar shi. sanin Allah jama'a hanya ɗaya ce ake sanin Allah ita ce hanyar da Allah ya sanar da annabin shi ita wannan hanyar kuma ita ce hanya alqur'ani da hadisi dan Allah kuɗinka yanzu da ke cikin aljihunka in ba kai kai mana bayani ba akwai wani bankin duniya da zai bayyana mana cewa wane da ke zaune wurin karatun nan yanzu yana da ainihin dubu kaza ko kuma naira kaza a aljihun shi akwai bankin da zai iya bayyana haka to amma kai zaka iya bayyanawa za kuma ka iya ba wani izinin yadda zai sa hannu a aljihu ya ɗauko kuɗin ko kuma ya kirga su tun suna cikin aljihu ko makamantan haka. Na'am, sahibul baiti adra bima fiha. Mai ɗaki shi yafi kowa sanin inda ɗaki yake zuba. Allah maɗaukakin sarki jama'a shi kaɗai ya san kanshi, kaɗai kuma ya sanar da waɗanda ya yadda su sanar da al'umma su ne annabawa. Don haka in har kana son ka san Allah, ka zama daga cikin mutanen Allah da suka san Allah, to ka nemi sanin Allah ta hanyar Alƙur'ani da hadisi jama. Duk wanda ya raba ka da Alƙur'ani da hadisi, sannan ya zo ya kira ka sahibul ma'arifa, wallahi ya yaudare ka. Ai, malamai suna yin wani misali wanda misali ne a cikin adab kawai, ma'ana misali ne a cikin ɗabi'un mutane, cewa baka san Allah ba, ba za ka iya bauta mishi ba. ba za ka iya jin tsoron shi ba. Aka ce yara ne suka fito suna wasa, sai wasa yi wasa suka garzaya sai suka je suka samu wani zaki a wani kango yana kwance, sai suka zauna suka yi ta wasa da zaki. Su shafa kanshi, su shafa kafar shi, shi kuma zaki sai ya kyale su. Wai sai matar shi ta ce mishi shi zaki, ranka ya daɗe waɗannan yara ƙanana. suna ta wasa da kai su zurmuka hannunsu a bakinka su yi kaza kaza sai ce uwar gida rabu da su ba su sanni ba ne ba su sanni ba ne to me ya faru ba su san shi ba shi yasa suke mishi haka don haka sai zaki ya ɗaga musu kafa ya yafe musu ya kau da kai iyayen ƴaƴan nan kuma suna can suna neman ina ƴaƴansu suka bata su shawo kona sai suka hangi ga ƴaƴansu can sun rungumi zaki suna wasa da shi iyayensu neman su fa suke amma da suka hangi wurin da ƴaƴan suke akwai zaki sai suka kwashe a guje sai ce kin ga waɗanda suka san da can tun daga nesa ma sun gudu to waɗannan ko da ba su san ba sai suke wasa da ni sai malamai suke cewa kaga ashe wanda ka ji yana wasa da Allah bai san Allah bane je ka ka tambayi sabon ɗan shayi wanda aka yi wa kaciya ka tambaye shi ya san sarkin wanzamai duk yaron da aka yi mishi kaciya shekara bakwai shekara goma idan ka ɗauko ko karmamin kara ne ka ɗauko ka ce zo in maka kaciya sai ga ya kwashe da gudu saboda ya santa yana tsoronta wanda bai santa ba fa sai miƙo maka lobar dan bai san implications ba bai san meye sakamako ba yaron da aka taɓa wa allura da zaran ya ga mutum mai kot fara sai fara sheƙa da gudu don ya san likita ya san nas ashe jama'a wanda duka ga yana wasa da Allah ko yana ɗiban haƙoƙin Allah yana wasa da su bai san Allah ba ne bai san haƙoƙin Allah ba to amma abin da zai baka mamaki mafi yawancin mutanen da ke wasa da Allah da haƙoƙin Allah kuma shehinnai ne da malumma na ɗariƙu me yasa saboda hanyar da suka bi don sanin Allah a cikin hanyoyin aƙidojinsu ba su ne hanyoyin da ake sanin Allah ba don haka suka waye gari ba su san Allah ba shi yasa suke wasa da shi ashe kuwa da malam yake cewa wa zalika bi anna Allah ta'ala tawalla ahla ma'rifatihi saboda Allah madaukakin sarki ya jibinci ya kaunaci waɗanda suka san shi wa lam yaj'alhum fid daraini ka ahli nakratihi duniya da lahira Allah bai sanya waɗanda suka san shi kamar waɗanda suke kin shi ba waɗanda suka san Allah da waɗanda suke kin Allah ba ainihin ɗaya bane a wurin Allah allazina khabu min hidayatihi waɗanda ke kin Allah su ne waɗanda suka taɓe suka tsiyatu ba su samu rabo na shiryar Allah ba walam yanalu min wilayatihi min walayatihi ba su ainihin wato ba su samu daga cikin soyayyar Allah madaukakin sarki ba kaunar Allah ba ta kai gare su ba dan sun bata ba shiryayyu bane sai ya cike da addu'a yace Allahumma ya waliyal islam ya Allah kai ne fa majibincin addinin musulunci wa ahlihi ya Allah kai ne majibincin musulmi sabbitna alal islam Allah ka tabbatar da mu akan addinin musulunci hatta nalqaka har mu haɗu da kai bihi da shi addinin musulunci wannan addu'a ta tabbata a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma ya waliyal islami wa ahli sabbitna alal islami hatta nalqaka bihi addu'a ce tabbatacciya wadda yinta na tabbatar da mutum akan musulunci har ya je ya samu Allah akan musulunci kuma daga cikin hanyoyin da Allah ke tabbatar da mutane akan addini shine taimakawa addini so da ya ce in tansurullaha yansurkum in kun taimaki Allah Allah zai taimake ku wa yusabbit aqdamakum kuma Allah zai tabbatar da digadigan ku akan addinin musulunci ya Allah madaukakin sarki ka tabbatar da digadigan mu To da ike wannan littafi ne wanda ke bayyana jimilla da tafsilin aƙidojin annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da tabi'ai sai ya shiga wata matsala daga cikin matsalolin fiqihu amma kuma tana da alaƙa da aƙida ne sai malam ya ce wana rassalata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahlil qibla mu musulmi ahlus sunna muna ganin halaccin sallah a bayan dukkan mutumin kirki da kuma dukkan mutumin banza daga cikin mutane musulmi waɗanda ke fuskanta alƙibla wa alaman mata minhum kuma muna ganin halaccin sallah ga duk wani wanda ke fuskanta gabas yana sallah yana fuskanta alƙibla musulmi ne to muna ganin halaccin yi mishi sallah in ya mutu daga cikin musulmi wannan matsala jama'a asalinta matsala ce ta fiƙihu amma saboda za mu zo mu bayyana za ka ji yadda aka yi ta kurɗo ta shigo cikin karatun aƙida abubuwan da suke sawa jama'a saboda musulmi so da dama suna samun kansu a saɓani wajen bin sallah sai a ce wane ba za a bi shi sallah ba saboda me saboda ya kafirta me ya kafirta shi kaza ne to sai mala ya kawo maka ka'ida in dai an yadda wane ɗin musulmi ne don haka ya ce min ahalil kibla in dai yana nan musulmi bai fita daga musuluncin ba, to ana ganin halaccin yin sallah a bayan shi. Ku ji jama'a aka ce halacci, me ma'ana halacci, an ce maka dole? Halacci aka ce ya halatta, ina ma'ana haka, in ka yi sallah ta yi, wannan mutum mutumin kirki. Wannan mutum musulmi ne, sai dai yana da wasu laifuffuka. yana da wasu bidi'o'i, yana da wasu nau'uka na saɓon Allah, yana da wasu abubuwa da ba daidai ba, amma fa yana nan a musulmi. Wannan mutum in an yi sallah a bayan shi sallah ta halatta kuma ta yi. Abin da yake faruwa jama'a, ku kiyaye, an samu matsala a ƙasar nan tamu dangane da matsala akan bid'a, wadda nake so zan ɗan tsokace akan ta kaɗan. bid'a jama'a mecece bid'a ita ce dukkan abin da ya zo a cikin aƙida ko ibada wanda ya saba abin da Allah da manzon shi suka tabbatar a Ƙur'ani da ingantattun hadisai da kuma abin da al'ummar musulmi suka yi ijima'i a kai. Don haka, idan mutum ya ƙudurta cewa Allah biyu ne jama'a, wannan aƙidar aƙida ce ta bid'a da ta shigo cikin musulunci ta ɓangaren aƙida. idan ya ƙudurta cewa yin sallah a zahar raka'a biyar wannan bid'a ce wadda ta shigo cikin addini amma ta ɓangaren ibada ba ɓangaren aƙida ba ku kiyaye jama'a to in kun fahimce ni da kyau ashe bid'a tana shiga cikin aƙida da ibada ne amma bid'a ba ta shiga cikin mu'amalat menene bambancin aƙida da ibada a gefe guda da kuma mu'amaloli kenan. Aƙida da ibada shine abin da mutane ba su a kansu, kuma mutane ba su isa su gano su ba sai ta hanyar annabawa, don haka kafin zuwan annabawa babu aƙida babu ibada. Mu'amala fa ita ce abubuwan da mutane suka saba yi tun kafin annabawa da manzanni su zo, don haka kafin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ya zo, musulmi ko kuma mutanen duniya maganar Allah ɗaya ce ba ta zo musu ba. Maganar cewa Allah za a bauta shi kaɗai ba shi da abokin tarayya ba ta zo musu ba, don haka mutane suka lalace daga mai cewa Allah biyu ne sai mai cewa Allah uku ne, sai mai cewa babu Allah sai mai cewa komai Allah ne, aƙidojin haka suke birjik sai kamar yadda ya zo cikin hadisin Musulun illa baƙaya min ahlil kitab. sai ‘yan tsirarun Yahudu da Nasara waɗanda ba su gama lalacewa ba, su kuma ‘yan hikon nana ne, ‘yan kaɗan ne, shi in ka gane wannan, yanzu annabi shi ya zo da aƙida cewa Allah ɗaya ne kenan. Kafin zuwan annabi sallallahu Alaihi wasallama babu salloli biyar, babu zakka, babu azumi, babu hajji. To yanzu aƙidoji da ibadoji annabi ya kawo su, to amma kafin annabi ya zo ana aure ko ba a yi, ana ciniki ko ba a yi. ana ɗinka tufafi ko ba ana cin abinci, ana shan ruwa, ana kasuwanci, ana yaƙoƙi, to kaga duk waɗannan abubuwan yanzu da muka lissafa, a tsari na karkasa al'amura a musulunci to ba a kiransu ibada, sai a kira su ne mu'amala. To, ƙa'ida game da aƙida jama'a ku ji, kar ka sake ka ƙudurce komai game da Allah, sai abin da Allah da annabi suka ce ka ƙudurce. Ƙa'ida game da ibada, kar ka sake ka bauta wa Allah ta wata hanya ko da wata ibada sai abin da Allah da annabi suka ce ka yi. Ƙa'ida game da mu'amala fa, duk abin da ka saba yi tun kafin annabawa su zo, to ka ci gaba da yin wannan abin ko da annabawa sun zo, kar ka daina. Sai abin da annabawa suka ce kaza babu kyau, misali, kafin zuwan annabawa kana cin naman alade. kana cin naman kare, kana ainihin shan nonon alade da makamantansu. To da annabawa suka zo sun ce waɗannan abubuwan babu kyau, to sai ka bari. Kafin zuwan annabawa kana ci da dama da hagu, da annabawa suka zo sai suka ce ba a ci da hagu sai da dama. To shi kenan yanzu, kaga ba a hana ka ci ba, amma da hagu aka hana ka ko? To in kuka gane wannan jama'a, abin da kawai za ka yi na mu'amala ka samu lada shi ne abin da annabawa suka shiryar game da shi yanzu wanda ya ci abinci da hannun hagu yana da laifi don an hana wanda ya ci da hannun dama fa yana da lada don haka aka ce don haka yanzu cin abinci da hannun dama to ibada ce wadda ta zo ga mu'amala domin an ce a yi ka ci gabanka ka faɗi bismillahi duk waɗannan ibadoji ne waɗanda suka shigo cikin mu'amala idan kun fahimci waɗannan abubuwan da kyau jama'a, sai ku gane to bid'a ba ta shigan cikin mu'amaloli ɗin nan, sai dai abin da aka mai da shi ibada daga cikin mu'amalolin. A ƙarƙashin wannan jama'a, zalunci da haramun da fajirci su ake kwatanta mu'amala da shi, sai a ce, wannan kasuwancin da kai haram ne. wannan auren da kai haram ne, wannan dukiyar da ka ci zalunci ce ko haram, ba za a ce wannan dukiyar bid'a ba ce. Ko kun fahimta jama'a? Ba za a ce wannan dukiyar bid'a ce ba, sai dai wannan dukiyar haramun ce ko zalunci ce. Wannan sallah biyar da kai raka'a biyar da kai ga azahar, ita kuma mecece sai a ce bid'a ce, cewa kuma Allah uku ne ko hudu ne ko ko ina yana nan wannan kuma bid'a ne idan kuka gane wannan jama'a sai ku gane dukkan mutumin da ya kawo abin da babu shi a cikin aƙida game da Allah ko game da annabi ko game da Ƙur'ani ko wata siffa daga cikin siffofin Allah ko annabi. Ya kawo ta musulunci ya ce tabbatacciya ce, ya ƙudurce ta, to ya zama kafiri. Dukkan mutumin da ya dubi kuma wani abu wanda yake tabbatacce akwai shi a musulunci, ya yi musun shi ya zama kafiri, kuma kuma ta ba mun yi bayanin wannan ko? Irin wannan bidi'ar. to wanda ya ɗauke ta ya kama. To yanzu wannan, daga ran da ya kafirta saboda wannan bidi'ar, ba za a sake ce mai ɗan bidi'a ba, sunan shi kafiri. Don haka in aka zo ana maganar ɗan bidi'a gobe, to kar ku ce to ai kuma an ce ka a'a shi wancan yanzu ba ɗan bidi'a ba ne sunan shi kafiri. Jama'a kun fahimci inda ruɗani yake zo muku? So da dama za ku ce, kaza kafirci ne, wane da yayi kazan ya kafirta, gobe kuma sai ku ce ɗan bid'a ne, to a cikin babin tauhidi ko a ilimin aƙida to kun kawo ruɗani. Dan kamar kun ce, wane an kore shi daga makaranta, sai kuma ran nan sai kuka ce, wane ya ci na ɗaya a jarabawa, sai ce, a'a, ya irin nan kun ce an kore shi, ina ya kai ga yin jarabawa balle ya ci ta ma, har ya na ɗaya. don haka duk wanda kuka ce kafiri ne a yau to a gobe kar ku ce dan bid'a a shi ba dan bid'a bane ya kafirta to yanzu waye dan bid'a kenan shine wanda yana nan a musulmi yana aikata bid'o'i a cikin ibada ku kiyaye waɗanda ba su kai ga kafirta shi ba in suka kai ga kafirta shi ba sunan shi dan bid'a ba akwai wasu bidi'o'in kuma game da ainihin aƙida waɗanda su kuma malamai sun tabbatar da cewa saboda kasantuwar waɗannan abubuwa ba su gama bayyana cewa musunsu ko kawo su kafirci ba ne, su ma suna ana siffanta irin wannan da bidi'a, amma sai a ce bidi'a shi ba ta kafirta shi ba. To a taƙaice kenan, duk wanda ka ji an ce na ɗan bidi'a ne, ku ji wannan da kyau jama'a, to ba cewa ake kafiri ba ne kenan. kuskuren da ya faru bari in fito ƙarara in faɗa muku a ƙasan nan da farko in aka ce ɗan bidi'a to ana nufin mai son kalangu da kiɗa da holewa karanta ruwan bagaja ka ci littafin ruwan bagaja ya ruwaito mana al'ada irin ta ƙasar hausa a inda ga wani nan yana tara makaɗa da goge da molosi ta yi sai ce yana da son bidi'a haka ake a ƙasar hausa da duk wanda aka ji kiɗa gidan sai a ce ga bid'a can ane a gidan wane. Kun ga kuskure na farko da aka yi wa bid'a fassara a nan kenan. Kuskure na biyu fa da aka ce aka fara da'awa jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna. Idan aka ce mutum ɗan bid'a ne sai mutanen izala sai suka fahimci cewa bid'a ma'anarta kafirci. Don haka ta an ce ɗan bid'a sai ce to an ce kafiri kenan to da muka zo muka fara da'awa ta salafiyanci a ƙasar nan in muka ce wani ɗan bid'a ne to mu abin da muke nufi ba abin da waɗancan 'yan al'ada suke nufi ba na cewa bid'a kalangu a'a kalangu haramun ne bai halatta ba ba bid'a sunan shi ba in kuma muka ce bid'a ba kuma muna nufi irin waccan fassara da aka yi a izala ba cewa ma'anar bid'a kafirci a'a abin da malamai na tauhidi da aƙida suke nufi da bid'a shine abin da ya zama ƙari ko ragi ko sauyi a cikin ainihin addini to kamar yadda na ce in ya kai ga kafirta mutum to malamai ba su sake kiran shi ɗan bid'a sai su ce wane kafiri ne yanzu kamar Abdullahi ibn Salul, Abdullahi ibn Salul, malamai ba sa ce mishi ɗan bidi'a, me malamai suke ce mishi munafiki, saboda haka ƙur'ani ya kira shi, haka hadisi ya kira shi, to me ma'anar munafiki, kafiri, domin munafincin shi ya shigo cikin ina ne, cikin aƙida ya shigo. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? sannan Abdullahi ibn Saba al-Yahudi al-Yamani, wani mutumin ƙasar Yaman ne ba Yahude wanda ya zo ya ce Sayyidina Ali Allah ne har Sayyidina Ali ya kashe shi ya aiki wato ya ƙoƙarin kashe shi shi da ainihin jama'a shi a yayin da ya ƙoƙarin gudu wannan ainihin mutum yanzu da ya zo da wannan aƙida malamai ba sa kiran shi ɗan bid'a yadda yake ɗin nan dama ba Yahude ne ya ce ya shigo musulunci ya shigo musulunci kuma sai ya ce Ali Allah ne sai malamai suka ce to yana nan a ba Yahudan shi don haka sai ku ji sun ce Abdullahi ibn Saba al-Yahudi ba sa ce mishi ɗan bid'a. To kuskuren da aka yi, da aka zo da'awa ta izala sai ba a bambance ɗan bid'a da kafiri ba, don haka dukkan ɗan izala in aka ce mishi ɗan bid'a sai ce an ce kafiri kenan. Sai wani ruɗani ya taso ƙasar nan sadda muka zo muka saka karatun sahihul Bukhari a nan garin, Dr. Ahmad ya saka karatun sahihul Bukhari a jami'ar Bayero da ke Kano, Ahmad Bamba. A nan garin da muka zo daidai babu imamatil maftuni wal mubtadi' sai muka tsaya muka yi wa mutane bayani me ake nufi da al maftun shine wanda ya shiga cikin fitina ta san mulki, fitina ta san kuɗi, fitina ta wani abu wato fitnatu shubuhati ko fitnatu shahawat. mutumin da ya shiga cikin irin wannan shi ake kira al-maftun yana nan a musulmi sai dai ya fituni da son kuɗi har son kuɗi sai ya sa sai ka gan shi ya je ya lalata addinin shi ya lalata kaza ya lalata kaza ya wulakanta kanshi yanzu wannan sunan shi al-maftun yanzu malamai nawa ne daga cikin malaman ƙungiyoyi da suka kira zuwa ga sunna yau saboda su samu karɓuwa a wurin 'yan boko da 'yan siyasa don su samu kuɗi da mukamai sun koma suna aske gemunsu ko suna ragewa sun koma suna take wandonsu don me don su samu kuɗi yanzu wannan maftuni ne wannan maftuni ne ya shiga cikin fitina ne ta sha'awar son kuɗi ko sha'awar son mulki har sai ta kai shi zuwa ga rabuwa da wani abu daga cikin abubuwan da ya amince da su za a bi shi sallah ko ba za a bi shi ba sai Bukhari ya ce za a bi shi sallah don bai kafirta ba. Yanzu kenan wannan babin jama'a ya zo ne ya ce za a bi ‘yan ɗariƙa sallah waɗanda aka ce kafirai ne? A, ya zo ne ya ce kuɗi kuɗin ‘yan izala in aka samu wani yanzu ya shiga cikin fitina irin wannan wanda ba ta kai shi ga kafirci ba to aka ce za ku iya bin shi sallah. Sannan sai ce wal mubtadi da ɗan bid'a. me yake nufi da ɗan bid'a shine bayanin da muka yi ba wanda ya kafirta ba wanda ya kafirta ba a kiran shi ɗan bid'a wannan ya riga ya zama ɗan bid'a ne amma bai kafirta ba mutane nawa ne limamai nawa malamai nawa shugabannin ƙungiyoyi nawa a yau suka waye gari suna aikata wasu bidi'o'i a cikin ibadojinsu kuma malamai ne shugabanni ne na izala kuma limaman juma'a ne suna da yawa to sai imam bukhari ya ce wannan musulmi ne ahlus sunna ne ya samu kanshi a cikin bid'a da bata kafirta shi ba sai bukhari ya ce zaka iya bin shi sallah to tambayar ita ce yanzu wannan babin in an fahimce shi da kyau yana cewa ‘yan izala su je su bi ‘yan ɗariƙa sallah ne da suka ce kafirai ne? A'a, amma da yake sun ɗauka cewa an ce ɗan bid'a ɗan ɗari. wanda yake da aƙida ta ɗariƙa in dai ya tabbata yana da aƙida ɗan ɗariƙa ba ɗan bid'a ba ne sunan shi kafiri ku kiyaye wannan da kyau jama'a to idan kun gane wannan ashe ashe sadda aka ce babu imamatul maftuni wal mubtadi'i to ba fa da waɗanda kuka ce kafirai ake ba ana nufin iku iku kamar yanzu yadda kuka dawo kuna bid'o'i kuka dawo kun shiga cikin fitintunu fitinoni na sha'awa da fitinoni na shubuhohi to ana nufin iku iku din za ku ci gaba da bin sallah don haka alhamdulillahi mu da muke bin tafarkin salafiya a Najeriya idan muka je muka ga ɗan izalan Jos za mu bi shi sallah sai in wani abu ya bayyana gare shi wanda ya mai da shi kafiri sai mu ce to wannan bi ainihi ba za mu bi shi sallah ba amma ba za mu ce duk ɗan izalan Jos ba za mu bi shi sallah ba don mun san musulmi ne ahlus sunna sai ya shiga cikin fitnatu shahawati ko fitnatu shubuhati sai mu ce za mu bi shi sallah sai mu ga ƴan izalar Kaduna sai mu ce za mu bi su sallah me yasa dan mun san musulmi ne ahli sunna sai ya shiga cikin fitnatu shahawati ko fitnatu shubuhati ko ya shiga cikin bid'a sai mu ce za a bi shi sallah sai ka je ka samu limamin izala ya aske gemin shi ya tattaro shi ya mai da shi haka irin na su sarki fahad na sarakunan gargajiya wannan bai halatta ba ba sunna ba ce bid'a ce domin tsaye da gemu ibada ce kuma a bashi cikakke sai ka samu limami ne na izala na juma'a ya take wandon shi to yanzu tambayar ita ce wannan ya kafirta a'a bai kafirta ba amma waɗannan abubuwan da yayi bid'a ce to shin in ka samu kanka a halin bin shi sallah za ka bi shi eh za ka bi shi don haka sai ku ga muna bi to inda bambancin mu ya sha da su ƴan ƙungiya shine za kuma mu iya zuwa sai mu samu wanda ba izalar yake ba ta Kaduna ba ta Jos ɗin ba kuma ba ɗariƙar yake ba musulmi ne amma jahili misali jama'a zamana a ƙasar Adamawa ga musulmi da yawa ba su ce izalar ba ba su ce ɗariƙar ba ba su ce sunnar ba kuma ba su ambato kansu bid'ar ba amma an ka dube su suna rayuwa ne rayuwa ta asalin musulmi da musulunci amma akwai al'adu da suka shigo cikin musuluncin nasu don haka duk wanda ba mu ga abin da ya bayyana na aiki ko magana shi da ya kafirta shi ba sai mu je sai mu bi shi sallah tare da cewa fa ba ɗan izalan jos bane ba na kaduna ba sai mu bi shi sallah bari muku misali masallacin mai martaba lamido limamin masallacin ba ɗan izala ba ne ba ɗan ɗariƙa ba ne ba izalar jos ba ba ta kaduna ba kuma in sallar juma'a ta kama ni sai in je in bi shi sallar juma'a in sallar idi ta kama ni sai in je in bi shi me yasa wanda yake limanci a masallacin lamido ya ɗauko aƙida cewa Allah ba a sama yake ba, ya ɗauko aƙida cewa ainihin wato wazifa yana wazifa, sannan in an ga wata baya ɗaukar azumi, in an gani baya saukewa, rannan sai asirin shi ya tonu a wurin lamido. sai lamiɗon adamawa ya sa aka kira manya-manyan mutane da jama'a gaba ɗaya aka yi taro a fadar shi. ya ce, Modibbowa ne, ka ci amanata, na naɗa ka kai wa musulmi limanci, ka ci amanarsu, ka ce, Allah ba a sama ike ba, Allah ya isa, domin mu musulmi mu a sama ike, don haka na cire ka ka je ka nemi inda Allahnka yake, ban yarda da kai ba don baka yarda da aƙidar musulmi ba. isa ke cewa modibbuwa na ka ci amanata, kana wazifa, kana ɗariƙa, ya ce, Ni kuma ƙasata ƙasan musulunci ce, ba a wazifa ba a ɗariƙa, don haka ka ci amananmu, ka kawo abin da babu a musulunci, na cire ka dalili na biyu. Modibbuwa ne ka ci amanata, ka ƙi ɗaukan azumi. a halin ka umarce mu mu ɗauka, ka zo kai mana limancin idi da azumi a bakinka, Allah ya isa ka ci amanata, amma fa ni ban hana ka yin ɗariƙarka ba, amma ba a ƙasar Adamawa ba sai dai a cikin gidanka, amma ka bayyana min ɗariƙa. Yanzu, wannan abin da Lamidon Adamawa ya yi, shi ne abin da yake haƙƙi ne a kan sarki na musulunci ya yi. To, amma ka koma ka ce, Lamido kai ashe ɗan izala ne sai ce, La, wala, wala izala, ba izala, sam shi ba izala ba ne, zai ce shi ba izala ba ne. To, kana faɗa da ɗariƙa sai ce, bai yarda da su ba, amma fa shi ba ɗan izala ba ne. To, yanzu wannan kafiri ne? A wannan musulmi ne. To abubuwan da za ka gani tattare da shi abubuwa ne na al'adu, to sai ɗauko limami sai ya naɗa, sai zama wannan limamin da aka naɗa duk waɗannan abubuwan da ake tuhuma baya yi. to yanzu wannan limamin limami ne musulmi na musulunci ni ba ni da wani dalili da zai sa ba zan bi wannan limamin sallah ba da haka sallar juma'a ta kama ni sai ga na fakin mota ta ni da 'ya'yana sai mu zo sai mu shiga masallacin lamido sai mu yi sallah juma'a ce a zahar la'asar magariba isha to mafi yawancin masallatan ƙasar adamawa kashi casa'in da tara haka ne amma kuma za ka ga basu ce su izala ba ne to amma masallatai ne na musulmi to ‘yan abubuwan da za ka gani sai ka ce fitina ce ko kuma bid'a ce bata kafirta ba ko makamantan haka to ya halatta a bi sallah shine magana shine cewa ya halatta jama'a kun fahimci wannan to wannan shine abin da yake ƙari wanda mu salafiyan Najeriya muke da shi daga cikin ahli sunna wanda izala ba za su bi wani masallaci ba sai na izala in izalar Jos ne mako sai ce to yaya namu ne national ne to in ba national bane wannan ba zai to idan kuka gane wannan jama'a wannan bayanin da na fara so mun taɓi ne bayani sai mun zo karatu na gaba wanda yake za mu zo da babban sharhin wannan littafi sharhin aqidatu tahawiyya na al-imam ibn abil izzi al-hanafi ina so zan karanto mana kakab bayanan da malamai suka yi game da hukuncin bin sallah ta fasiki musulmi da fajiri musulmi da azzalimi musulmi da wanda yake ya tabbata musulmi ne sai dai yana da wata bid'a wadda bata kafirta shi ba ina hukuncin bin sallah ba don komai ba wannan bayanan da zan tsawaita sun saba wa tsarin da na ɗauko cewa zan takaita amma saboda waɗannan bayanan suna daga abubuwan da ke kawo mana cikas da abubuwan da ke kawo mana matsala da makamantan haka amma ina ganin ko da bayanan nan da na gabatar yanzu sun isa su wadatar da duk mai fahimta da kuma mai ainihin son gaskiya da makamantan haka amma wanda ya riga ya ɗora wa kanshi ta asubanci na mazhaba ko kungiyanci ko makamantan haka babu shakka ba zai ji daɗin wannan bayani ba to amma babu komai dama ban yi dan in daɗaɗa wani ba kuma ban yi dan in faranta wani ba abin da kawai ya sa na yi shine neman yarda Allah wanda idan waɗannan bayanan kuskure ne muna fatar Allah maɗaukakin sarki ya faɗakar da mu ya taimake mu kai tsaye mu gane ko kuma wani bawa cikin bayan shi ganar da mu amma dai wannan ita ce zallar gaskiya wadda ba mu san wata gaskiya ba in ba ita ba ina fatan jama'a sun gane wannan da kyau. Waɗannan abubuwan kuma, kamar yadda nake cewa, su ne kaɗai za su zaunar da musulmi musamman su ahalus sunna lafiya a masallatansu ba tare da sun ta tsintsinkewa kamar yadda muke ganin ɗan abu kaɗan bai kai ya kawo ba sai a ce wani ka zama ɗan bidi'a dawo ba abin ka sallah. Na ba a naɗa ɗan bidi'a ya limanci, a naɗa shi a ce zo an naɗa ka, amma maganar da muke shine an wayi gari an ga an naɗa shi. ko in ka bi shi sallah ta yi ita ce magana za ka zo duk ka ji a cikin karatu malamin zai ce asali ba a ɗauko wanda yake ɗan bid'a ko fasiki ko makamantan haka a naɗa shi a ce ya zama liman amma a kun naɗa shi ne ba ku san haka yake ba sai daga baya sai bayyana haka zai yi ku cire shi eh sai ku cire shi a'a ba zai yiwu ba to tambayar farko ita ce ya kafirta eh ya kafirta to nan duk ɗauki ba daɗi da jidali a yi don a cire shi dan ya kafirta shi ba musulmi bane bai da sallah a'a bai kafirta ba yana nan a musulmi amma sallar bai iya ba tsatsagen kuciya yake to yanzu kaga a fiqihance kuma ba shi da sallah kenan a fiqihance ba shi da sallah musulmi ne amma sallar dunguruma yake tsatsagen kuciya yake to ba shi da wannan sallar shi yasa ba za a bi shi ba yanzu ba dan shi kafiri ba ba dan shi dan bid'a ba sai dan shi jahili ne da bai iya sallar ba ma da za ta zama karɓaɓɓiya a bisa tsari na musulunci. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? To amma a'a musulmi ne ya tabbata musulmi sai dai yana da bid'a. Sannan kuma ya iya sallar. Amma ya wayi gari shi ne limami. Tsige shi me zai ba me zai jawo? Zai jawo fitina, zai jawo yaƙi, zai jawo ba sai a ce to a kwantar da hankali. a tsige shi ba wata fitina da zai jawo, to shi kenan to a tsige shi. Amma abin da muke magana a nan jama'a shi ne a ce masallacinku masallacin ƙungiya kaza ce, ko masallacinku yana ƙarƙashin masarauta kaza, sai ƙungiyar ko masarautar sai ta ce ta naɗa muku wane shi ne liman. Sai ya bayyana cewa wannan ɗin nan yana da wani fasici ko zalunci tattare da shi sai ku duba ya kafirta a'a ya iya sallah eh to in kuka cire shi fa national kungiya za ta ce da ita kuke fada to fitina za ta fi karfin ku to sai aka ce ku haƙura ku bi shi sallah in kun yi sallar ta yi a'a wata masarauta ce ko wata hukuma ta naɗa shi in kuka ce za ku cire shi fa to hukumar ko gwamnatin ko ƙasar za ta ce da ita kuke faɗa to ba za ku iya ɗaukan faɗan ba to yana nan dai a musulmi eh yana da sallah a fiƙihance in yi sallah ta yi eh to za ku iya bin shi sallah saboda in kun ce za ku cire shi fitina da za ta biyo baya tafi wadda ake gani jama'a waɗannan su ne taƙaitattun bayanan da muke wa jama'a dangane da waɗannan al'amura kuma ku fara so mun taɓi kafin mu zo kan gurin tun da na ce sharhin aqidatu tahawiyya nan ne za mu bi mu karanta za ku ji waɗannan bayanai dalla dalla za mu zo za mu karanta su kuma abin da muke fata karatu na gaba wanda za a yi shi insha Allahu ta'ala ranar juma'a kowa ya yi ƙoƙari ya zo da ainihin wannan littafi wanda zuwa da wannan littafin na sharhin aqidatu tahawiyya din a ƙarƙashin wannan gabar za mu karanta ka ji ka gani ka san cewa yadda aka fassara maka bid'a ashe an yi kuskure tun daga gargajiyar da da kuma izalar da aka taho amma yaya ya kamata a yi saiti game da bid'a dan ba haka ba yanzu limamai nawa ne suka fada cikin bid'a to in kuka ce shikenan misali jama'a a jami'ar Abuja wani yaro ashe wai dan izalar Jos ne ya je ya ɗauko irin wannan